Luka Sura ta goma sha tara Yesu ya shiga Yeriko, yana ratsa garin, sai wani mutum mai suna zakka babba ne a cikin masu karɓar haraji, mai arziki ne kuma. Ya nemi ganin kowane ne Yesu, amma ya kasa ganin saboda taro don shi gajere ne. Sai ya yi gaba a guje ya hawan durumi don ya gan shi, don Yesu ta nan zai bi. Da Yesu ya iso wurin ya daga kai ya ce masa, Zakka yi maza ka sauko. domin yau lalle a gidanka zan sauka. Sai ya hanzari ya sauko ya karɓe shi da murna, da suka ga haka duk suka yi ta gunaguni suka ce, A a gidan mai zunubi dai ya sauka. Sai za ka yi miƙe ya ce wa Ubangiji. Ya Ubangiji, kaga rabin mallaka ta zan ba gajiyayyu, kowa na zalunta kuwa zan mayar masa da ninki hudu. Yesu ya ce masa, yau kam ceto ya sauka a gidan nan tun da yake shi ma ɗan ibrahim ne don ɗan mutum ya zo ne musamman garin neman abin da ya ɓata ya cece shi kuma da suka ji abubuwan nan yesu ci gaba da gaya musu wani misali gama yana kusa da urushalima suna kuma tsammani mulkin allah zai bayyana nan da nan sai ya ce wani mutum mai asali ya tafi wata ƙasa mai nisa neman sarauta ya dawo sai ya kira bayinsa goma ya ba su fam guda-guda ya kuma ce musu ku yi ta jujjuya su har in dawo. Amma mutanensa suka ƙi har suka aiki jakadu a bayansa, cewa ba sa so ya yi mulki a kansu. Ana nan, da ya samo sarautar ya dawo, sai ya yi umarni a kirawo bayan nan da ya baiwa kuɗin, ya ga ribar da suka ci a wajen jujjuyawar. Sai na farko ya zo a gabansa ya ce, Ya Ubangida, fam ɗinka ya jawo fam goma. sai shi kuma ya ce masa da labawan kirki tun da ka yi gaskiya a kan ƙaramin abu to na baka mulkin gari goma sai na biyun ya zo ya ce ya ubangida fam ɗinka ya jawo fam biyar shi kuma ya ce masa kai ma na baka mulkin gari biyar wani kuma ya zo ya ce ya ubangida ga fam ɗinka nan dama a mayani na kulle shi na ajiye domin ina tsoronka don kai mutum ne mai tsanani son banza a gare ka kakan girbi abin da ba kai ka shuka ba sai ya ce masa kai mugun bawa zan yi maka shari'a bisa ga abin da ka faɗa da bakinka ashe ka sani ni mutum ne mai tsanani mai son banza ina kuma girbar abin da ba ni na shuka ba to in haka ne don me baka ajiye kuɗin nawa a banki ba da dawowa ta in karɓa har da riba sai ya ce na tsaitsaye a wurin ku karɓe fam ɗin daga gunsa ku baiwa mai goman nan suka ce masa ya ubangiji a yana da fam goma ina dai gaya muku duk mai abu akan ƙarawa marar abu kuwa ko ɗan abin da yake da shi ma sai a karɓe masa. waɗannan makiya na kuwa da ba sa so in yi mulki a kansu, ku kawo su nan a kashe su a gabana. Da Yesu ya faɗa haka, ya yi gaba zuwa Urushalima, da ya kusato Betafaji da Bitanya a wajen dutsen da ake kira dutsen zaitun, ya aki almajiransa biyu, ya ce masu, Ku shiga ƙauyen can da yake a gabanku, da shigarku za ku ga wani aholake a ɗaure, wanda ba a taɓa hawa ba. ku kwanto shi, kowa ya tambaye ku don me kuke kwance shi, ku ce, Ubangiji ne ke bukatarsa. Sai waɗanda aka aika suka tafi, suka tarar kamar yadda ya faɗa musu, suna a cikin kwanci a haulakin masu shi suka ce masu. Don me kuke kwanci a haulakin nan? Sai suka ce, Ubangiji ne yake bukatarsa. Sai suka kawo shi wurin Yesu, da suka shimfiɗa mayafansu akan holakin suka ɗora Yesu. Yana cikin tafiya sai mutane suka sun shimfiɗa mayafansu a hanya da ya zo gab da gangaren dutsen zaitun sai duk taron almajiran suka ɗauki murna suna yabon allah da murya mai ƙarfi saboda duk mu'ujizan da suka gani suka ce albarka ta tabbata ga sarkin nan mai zuwa da sunan ubangiji salama ta tabbata a sama ɗaukaka kuma ga allah sai waɗansu farisiyawa a cikin taron suka ce masa malam ka kwaɓi almajiran kamana ya amsa ya ce ina da ya gaya muku ko waɗannan sun yi shiru to duwatsu ma sai su ɗauki sowa da ya matso kusa ya kuma hangi birnin sai ya masa kuka ya ce dama a ce a yanzu kun san abubuwan da suke kawo salama amma gashi a yanzu a ɓoye suke a gare ku don lokaci zai auko muku da maƙiyanku za su yi maku ƙawanya su yi maku zobe su kuma tsatsare ku ta kowane gefe, su fyaɗa ku a ƙasa ko mutanen birni duka, ba kuma za su bar wani dutse a kan ɗan uwansa ba a birninku, don ba ku fahimci lokacin da ake sauko muku da alheri ba. Sai ya shiga haikali, ya fara korar masu sayarwa, ya ce masu. Ai a rubuce ke cewa, ɗaki na zai kasance ɗakin addu'a, amma ko kun maishe shi kogon 'yan fashi. Kowace rana ya ta koyarwa a haikali. amma manyan firistoci da malaman altaura da shugabannin jama'a suka nemi su hallaka shi suka korasa abin da za su yi saboda maganar ta ɗauke wa duk jama'a hankali